wata ibada sai don Allah ba ba dama ka yi wani abu don ba mu wani haushi ba ba dama ka yi wani abu na ibada don fucewa akan wani don haka za mu ambaci dalilai ko abubuwa da suke sa ɗan adam ya samu taimakon ubangiji ya kuma tsaya akan hanyar Allah abu na farko akwai wujubul iman wajibi ne ka yi imani wajabcin yin imani bi annar rasul sallallahu alaihi wasallama kadi arrafa ummata bi jami'i umuri dini ka yadda da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya turo manzansa kuma manzon ya sanar da al'umma dukkan al'umman nan dukkan abin da za ta bauta ma Allah na al'amarin addinin ta Allah ya gaya wa manzon Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa wa ma ya ta juna ilaihi duk abin da mutane suke bukata a cikin sha'anin rayuwarsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu an wannan abun na itikadi ne wanda zai zama aƙidar ɗan adam ko na aiki ne wanda zai zama abin da ɗan adam yake aikatawa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya da labari a cikin suratu tauba a ayata 115 ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da iz hadahum ubangiji bai kasance zai batar da wasu mutane ba bayan kuda ya shirya da su a yi bayyana na ma ya taƙuna har sai Allah ya bayyana musu duk abin da suke tsoro domin shi Allah masani ne da kowane irin abu kamar yadda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa taraktum taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikum wannan hadisi ibnu majah ya ruwaito shi a cikin sunanuhu Za zala yana cewa na bar ku akan haske ko akan hanya wacce take mai haske daranta kai ka ce wurinta ne babu mai karkacewa daga kan hanyar da na zo da ita sai halakakken mutum babu wanda zai bar abin da manzon Allah ya zo da shi ya ɗauki wani abu ya maka makansa ya bar shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutumin da ya halaka ya bar kan hanya dole ne kenan a wannan guri dan adam ya sani cewa Allah ya shirya masa duk abin da ya kamata ya kulle a ransa duk abin da ya kamata kuma ya aikata da harshe ne ko da gabai da hannu zai taba abin ko da idanu zai kalle shi da harshe zai taba shi zai yi magana a kansa ko kuma dai babu dai wani abu wanda manzon Allah ya bari a jikin dan adam sai da dan adam din Allah ya shiryar da shi abu na biyu luzumul lawazimul imani wato shine lizimtar abun da imani yake lizimtuwa da shi daga cikinsu shine akwai bin tafarki wanda manzon Allah ya zo da shi ka lizimci wannan abun domin yana daga cikin abun da imanin ka ya lizimta maka dole ka yi wa manzon Allah biyayya wannan abun kuma na wajibi ne ko na farilla ne ko na mustahabbi ne ana son ka lizimce shi ka dawwama akan yin wannan aiki ta wannan hanyar za ka samu hanyar da za ka bi ka samu tsayuwa a kan tafarkin ubangiji ta baraka wa ta'ala kada ka wulakanta duk wani aiki da ka san manzon Allah ya ce a yi shi komin karancinsa ka kalli girman wanda ya yi umarnin ba aikin za ka kalla ba komin karancin aikin ka ba shi martaba irin tasa kuma idan gabarsa ta zo ko lokacinsa ya zo ya kamata ka lizumci yin wannan aiki din kada ka yi jinkiri abu na uku da yake iya kafa ka ka samu hanya ta farki ta shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine at-tawassut wal i'tidal dole ka zamanto cikin al'amuranka akwai daidaito akwai tsakaitawa kada kai guluwin da zaka rike a rikice ka wato ka wuce addini kada kuma kai guluwin da zai zama ka kasa yin aikata abin da addini kada kuma guluwin ka ga wani mai bin Allah ka rinka bata shi kada kuma dan kasawar ka ga addini in ka ga wani yana yi nan ma ka zarge shi yi kokari ka zamanto matsakaicin mutum wanda in wani yayi kuskure ba kafirta shi za ka yi ba kokari za ka yi ka dora shi akan hanya wanda in wani kuma yayi ba wasassa za ka yi ba ka nesanta da shi har ya kasa samun shirya watarku takallufi wal guluwi kuma ka daida takallufi da guluwi ƙetare iyaka cikin addini sawa'un a itikadi ne na aƙida ko kuma a itikadi ne na aiki ka zamanto mai bin tafarki matsakaici irin tafarkin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bi ka bi tsari irin tsarin abin da suka aikata ka aikata irin abin da suka aikata kada ka aikata duk wani abin da basu aikata ba ubangiji yana cewa cikin suratul da arba'in da uku wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata hakanan Allah ta tabaraka wa ta'ala yace na sanya ku al'umma matsakaiciyar al'umma ita ba banasariya ba wajen guluwinta da Isa dan Allah hakanan kuma ba yahudiya ba wajen kasawarta da abin da aka ce ta yi wa bi zalika yatahaqqaqu a qawaid al-istiqama da waɗannan ne haƙoƙi ko kuma tabbatar da ƙa'idoji na samar da istiqama akan hanyar Allah suke iya samuwa huwa luzumu ta'atallahi batinan wa zahiran ilman wa amalan wannan shine abin da zai zamanto kana lizimtar yi ma Allah da'a cikinka da wajenka zahirinka da bayyananka kuma a ilmance da aiki waɗannan abubuwa suna taimakawa wajen cewa dan adam ya samu tsayuwa akan siratul mustaqim idan ka zo wajen bauta baka shige abin da ake son kai shige ba ka tsaya ne akan wannan baka kuma kasa ba a wajen ilimi haka baka yi guluwin da ka wuce dokokin Allah ba kana nan akan wannan a wajen sha'anin mutane baka fitar da su duk kame da kowa mai laifi kai kadai ne mai gaskiya ba kai ma kana kokari ne baka kuma rena aikin wani ba baka kuma wutar da shi akan hukuncin da Allah ya yi masa ba ka kai shi inda bai kai ba a wajen hukunci ka zamanto matsakaicin mutum adali wanda kowa da irin abin da yake aikatawa da irin kudurinsa a rai da irin abun da ya bayyana maka kake masa hukunci ba tare da yi masa rinto wajen shigar da shi cikin abin da bai kamata ba waɗannan su ne matakai da za su iya taimaka maka wajen tsayawa akan tafarkin ubangiji to sai kuma sabubba waɗanda za su taimaki ɗan adam kan yin istikamarsa babu shakka rike waɗannan abubuwa suna taimaka ma ɗan adam wajen tabbata akan tafarkin ubangiji abu na ɗaya taqwallahi wa muraqabatihi jin tsoron Allah da kuma muraƙabar ubangiji sauraronsa cikin al'amura in an ce tsoron Allah to yana nufin ka bar abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ka ka kuma aikata abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya umarce ka wannan a dunkule shi ake kira tsoron Allah ba wai kama da tsoron ɗan sanda ba wanda yanzu in ka hange ni kana zagi na amma idan na zo kusa da kai sai kai shiru kila ma kai mun sallama ka miƙa hannu mu gaisa kaga wannan munafurci ne ba tsoron Allah ba ne domin kafin na iso ya kamata ka san Allah ya hana ka ka zage ni ya hana ka kai gibata ya hana ka kai annamimanci a kaina ya hana ka ka ambace ni da mummunan abu yadda nake can nesa kake zagi na to ko in na zo gaban ka ma in dai dan Allah ne zagin to ka ci gaba da zagi na a kan idanunka ina tsaye a gaban ka wannan shine kayi dan Allah kuma dan kana da dalili dan Allah amma ba wai ka ga mutum yanzu kana gulmarsa amma in ya zo za ka iya miƙa masa hannu kai fara'a ku gaisa kai munafuki ne ba ma mutumin Allah ba ne munafuki ne tsantsa yake irin wannan dan in ka isa Allah kake bi sai ka fito ka gaya masa abin da yi amma baya yiwuwa haka kawai ka yi ma Allah tsoron da kake yi ma Allah shine tsoron ɗan sanda in yana nan ba za ka iya yin komai ba in ɗan sandan baya nan za ka ci gaba da keta dokokin Allah kamar haka ne yanzu a ɗakin ka sai ka yi zina ko ka yi ɓarna, ko ka zagi uban wani ko ka ci mutuncin wani saboda baya nan amma in yana gaban ka baka iya wannan zagin to gaskiya baka da tsoron Allah kwata-kwata kuma wannan ba tsoron Allah ba ne. wannan munafurci ne ma baka jin tsoron Allah don haka a sirrinka da bayaninka da filinka duka kar ka yadda ka yi abin da yake Allah ya hana a sarari ko a ɓoye sannan dole ka kiyaye ubangiji tabaraka wata ala, a cikin ɗakin ka kake ko a kan hanya ko a cikin kasuwa ko a cikin mutane shine aka ce tsoron allah nan shine allah ɗin ya same ka a inda ya umarce ka amma in ya neme ka a inda ya hana ka kada ya same ka a gurin amma in zai same ka a inda ya hana ka kuma bai same ka ba a inda ya umarce ka to kai ba mai tsoron allah ba ne don haka ku ji tsoron allah na biyu abinda zai taimaka maka samun istiƙama akan bin Allah shine du'a'ullah ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala bil hidaya kullum ka ɗaga hannu ka ce Allah ka shirya da ni kada ka ɗauki kanka ka ce kai shiryayye ne kullum kai shiryayye ne ba batacce bane kuma kullum kai shiryayye ne ba mai kuskure bane kar ka yadda ka lizumta ma kanka wannan shi sa Allah ya lizimta maka karatun fatiha a cikin sallolinka guda biyar ya ce sai ka karanta fatiha sau goma sha bakwai domin a sallar azahar kana karanta fatiha sau hudu a la'asar ma kana karanta fatiha sau hudu a isha kana karanta fatiha sau hudu a magariba kana karantawa sau uku a asuba kana karantawa sau biyu in ka tara za su baka sha bakwai kuma a ciki akwai ayar da ubangiji ya umarce ka da neman shirya ihdina siratal mustaqim dan haka kullum ka daga hannu ka ce Allah ka shiryar da ni kada ka dauka ma kanka kai ne kadai shiryayye akwai mutanen da suke kallon in abin da suke yi su kullun shirya ce ba su taba yadda suna kuskure ba kar ka dauka ma kanka wannan ba dabi'a ce ta bayin Allah nagartattu waɗanda suke neman taimakon Allah akan shirya ba kullum ka ɗauka kana da wani kuskure kai ba akan daidai kake ba ɗari bisa ɗari amma dai kana kamantawa sai ka hada da addu'ar ubangiji Allah ya shirya ka ihdinas siratal mustaqim ka rinka fadin haka nan ai kaga da hikimar Allah ya san cewa annabinsa akan shirya yake ɗari bisa ɗari ba gargada akan wannan ba kuma shakku a ciki amma da ya zo kiran waɗanda suka ɓata sai ya ce ka gaya musu wa inna au iyakum kumla hudan ai ko mu ko ku akwai wanda yake kan shari'a akwai kuma wanda yake kan bata bai fito karar ya bayyana musu batattun ba ne amma kuma batattun ne don haka abin da ya kamata shine kullum kalzumci addu'ar cewa Allah ya shirya da kai kada ka ɗauka cewa kai ne ƙololuwar wato shirya a'a kana dai ƙoƙari sannan sai ka hada da addu'a kana ganin manzo Allah ya sanar da mutane a tsakanin sujjada da sujjada yana yin addu'ar cewa Allahumma makfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wannan fa manzo Allah a tsakanin sujjada in yayi sujjadar farko kafin ya koma ta biyu yakan ce Allah kai mun gafara kai mini lafiya ka bani arziki ka shiryar da ni ka gafarta mu idan manzon Allah zai rinka faɗan haka a tsakanin sujjada da sujjada yana roƙon shiriya ina kai kake wajibi ne ka roƙa abu na uku daga cikin abin da zai taimake ka wajen tsayawa akan bin Allah al-isti'anatu billah ka nemi taimakon Allah wattawakkuli alaihi kuma da dogaro zuwa ga Allah saboda hadisin dan Abbas da ya zo wanda manzon Allah yake ce masa ihfazillah yahfazka ka kiyaye dokokin Allah Allah din zai kiyaye ka ma'ana ka kiyayi Allah ubangiji zai kiyaye ka ka yawaita neman taimako a gurin shi Allah akan ya dawwamar da kai akan yi masa da'a in ka samu kullum kana azkar din safe da yamma kana yin sallar farillai a cikin jam'i kana samu kana yin nafilfilin dare kana karanta alkur'ani kana zama ka yi istighfari don Allah ya gafarta ma kurakuranka kana samun damar yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallama to duk idan ka samu kana wannan kada hakan din ya dauke ka akan cewa kai kullum akan shiriya kake ba za ka roki Allah kari ba ka roki Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara shiryar da kai in kana yin kaɗan ne ka zama da yawa kake yi wannan shi ne taimakon da ake son ka nema akan Allah idan ka ga ka shirya ƙara nema a wajen Allah abu na hudu da zai taimake ka kan samun shiryar ubangiji da a kan daidai talabul ilmin shar'i wato dole ka nemi ilmi na shari'ar Allah saboda neman ilmi na shari'ar Allah al nurun shi ko ilmi haske ne wanda zai iya haskaka maka duk yadda ka rungumi ibada in dai baka karatu a wajen malamai suna nusar da kai suna ɗora ka akan hanyar ilimi to idan kai wasa mai guluwi za ka to sai ka ƙetare addinin ka tsallake shi ka wuce ka shiga wani abu daban ka ɗebo surkulle iri-iri daban-daban kana tinƙahun akan shirya kake nan ku akan ɓata kake don haka wajibi ne ga matasa su rungumi neman ilimin addini dole ne ga malamai nan a anguwanni a cikin zauruka kowa ya sai idin ya koma zuwa ga neman ilimi na shari'a ta wannan kadai yake iya samun shirya amma ka ɗauki zafin kai ba zai kai ka ba kowa ka gani ka ce ba daidai ba in ka ga wancan kai masa habaici ba ka iya fassara babin farillan alwala ko na tsarki hakikatan za ka shiga uku a cikin rayuwa kuma za ka tsallake addini guluwi zai sa ka ka ɓace rashin samun ilimin shari'a yana ɓatar da mutane da yawa don haka daga cikin abin da zai taimake ka akan tsayuwa akan bin Allah dole ka bude kofa ka ba da lokaci na musamman da zaka nemi shari'a ai ilimin shari'ar shi Allah wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen tabbatuwar ka akan hanyar shi Allah abu na biyar da zai taimake ka akan bin Allah luzumur rifqati saliha wato shine ka lizumci abokai nagartattu aljalisu salih aboki nagari karka yadda abokanka su zamanto a shararai a gari mashaya masu shaye-shaye 'yan sara suka 'yan shan wiwi 'yan faɗe wa mata 'yan shan giya 'yan shan ƙwayoyi waɗannan in suka zama abokinka abokanka za ka wahala kuma hasali ba za ka bi Allah ba don haka ka duba a cikin anguwar ku waye amma mutane na gari masu sallar jam'i masu karatun alkur'ani masu ambatan Allah da yawa waɗanda suke zama suna bin ubangiji suna masa bauta suna tuba daga kurakuransu to ka haɗa abota da irin waɗannan babu shakka za ka rabauta abu na shida da zai taimaka maka wajen tsayawa a kan istiƙama ma ubangiji shi ne al'amalu saliha wato ayyuka nagartattu kar ka kuskura kare na karancin aiki duk yadda aiki yake in manzan Allah ne ya ce a yi shi yi kokari ka ga cewa ka yi wannan aikin daga cikin nagartattun ayyuka akwai birrul walidai biyayya ga iyaye kar kai aboki da wanda yake saba ma iyayensa wasilatul rahim kuma ka abota da mutanen da suke sadar da zumunci kada ka abota da mutanen da ba su da tunani sai yanke zumunci sannan ka abota da waɗanda suke kasratun nawafil masu yawan nafilfili za su yi a masallaci za su yi a cikin gidajensu za su yi a ɗakunansu za su yi duk inda suka samu kansu na nafilfili za su yi waɗannan su ya kamata ka yawaita irin waɗannan ayyuka suna taimaka ma ɗan adam wajen tabbatuwa akan yin tsayawa ga Allah baraka wa ta'ala abu na bakwai cikin abin da zai taimake ka wajen tsayawa ga Allah tabaraka wa ta'ala ita ce a taubatun nasuha tuba ta haƙiƙa ya na amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda take tuba ta haƙiƙa wai tubar da ake cewa zaren bunu ko tatsan nono da ba zai iya komawa hantsar saniyar da aka taso ba ma'ana ka yawaita tuba zuwa ga Allah daga duk wani kuskure da wani laifi da ka san ka aikata kuma ka ɗauka ma kanka ba za ka sake kobawa ga wannan zunubin ba kamar yadda nonon da aka tatso shi daga wato hantsar saniya ba zai iya komawa cikin wannan hantsar din ba idan ka ɗaukaka ma kanka irin waɗannan to babu shakka za su taimake ka wajen samun tsayuwa akan bin Allah tabaraka wa ta'ala abu na takwas cikin abin da zai taimake ka wajen tsayawa akan hanyar Allah ba tare da ka karkace ba shine qira'atul qur'anil karim wa tadabburihi wato karatun alqur'ani mai girma da kuma lura da abin da alqur'anin yake gaya ma idan ka zo kan inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani a ce maka ijtanibu kasiran min zanni ku ne sanci zato mai yawa to kowa ka gani kai masa zaton alheri kar kai mummunan zato a kansa wannan shine kayi tadabburi da abin da alqur'ani ya gaya maka idan ƙur'ani ya ce baya son ƙarya kana karantawa sai ka zo kan ayar to sai ka ta dabburi kana kokariyar idan ya hana ka yanke zumunci to kai kokarin ka sadar in ya tsare ka daga wasu abubuwa munana kai tadabburi kai wannan ka lura da ayoyin azaba da suke cewa za a dawwama a cikin wuta kuma mai yasa masu shiga wutar za su dawwama kai kana aikata irin wannan aikin ko ka bari ka lura da ayoyin da suke magana akan aljanna za a dawwama a cikinta me suke aikata masu shiga aljannar da dawwama ka siffantu da waɗannan sifofin ko kuma dai kana karatun ne ka gafala don haka ana son ka yi ma ƙur'ani karatu karatu na lura tare da tadabburi daga abin da yake gaya maka in na laifi ne ka bari in na umarni ne ka aikata in na tuba ne ka tuba in na tuno girman al'amarin ne ka girmama wannan al'amarin ka hango shi cikin zuciyarka ka ba shi matsayi da girman da ake da bukata wannan yana daga cikin abin da zai taimaka maka wajen tadabburi da alkur'ani abu na tara wanda zai taimake ka wato wajen tsayuwa akan bin Allah tabaraka wata'ala shine kasratu zikir yawanta zikirin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fazkuruni azkurkum wani gurin yana cewa wazkurullaha zikiran kathira ku ambaci Allah ambatan mai yawa wani gurin yana cewa ku tuno ni ku ambace ni zan ambace ku don haka kana tafiya kana zaune bayan sallah kafin sallah cikin dare da la'asar da safe da yamma da daddare da koma yaushe ne dukkan lokacin da ka samu tayam shi zikirin Allah bai da ma wani lokaci in banda wasu azkar da aka ware na safe da na yamma amma ko da yaushe kana iya ambaton Allah wasu malaman ma suna cewa ko da ka yi bayan gida ba ka da ruwan da za ka yi tsarki ba a hana ka ka ambaci Allah ba irin su subhanallah irin su astaghfirullah irin su alhamdulillah irin su la ilaha illallah duk wannan ba a hana ka yin su ba duk waɗannan za ka iya yin su ko da kuwa kana da janaba a jikinka domin ƙur'ani ne aka hana ka karantawa kana da janaba kuma wasu malaman sun ce hatta mace mai haila tana yin irin waɗannan al'amura ba abin da ya shafe ta domin ambaton Allah wani abu ne wanda ba a son musulmi ya rabu da shi ya zamanto kamar numfashi ne a jikinsa wanda ba a son ya rabu da numfashinsa sai da in ajali ya yayi hakanan ambaton ubangiji ba a buƙatar ka rabu da shi ana son ka yawaita shi ko da yaushe ya zama kamar numfashi a jikinka wannan zai taimake ka wajen tsayawa ga biyayya ga shi Allah tabaraka wa ta'ala abu na goma al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ka zama duk wanda ya mummuna kana tare da shi zaka hana shi to wannan zai taimake ka wajen istiqamar ka akan bin Allah wanda kuma duk bai yi kyakkyawa ba za ka umarce shi da ya aikata in kana tare da shi bai kamata kuma ka ba da umarnin kai ba ka yi ba don haka tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin abin da Allah ya sa shi ya zamanto shi ne abin gyara al'umma da shi ne annabawa duk suka gyara al'umma kuma da shi ne wannan al'ummar za ta gyaru don haka umarni da abu mai kyau yana daga cikin abin da yake taimaka maka wajen tsayuwa ga istikama zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala abu na goma sha ɗaya da zai taimake ka wajen tsayawa akan bin Allah addu'a watu ilallah ka rinka kiran mutane zuwa ga bin shi Allah tabaraka wa ta'ala wannan zai taimake ka akan bin Allah tabaraka wa ta'ala akan tsayawa abu na goma sha biyu da zai taimaka maka wajen a akan shi bin Allah at-tafakkuru fi makhluqatillah wato yin tunani cikin halittar Allah tabaraka wa ta'ala ka tuna sama ka tuna ƙasa ka tuna abin da ya yi ka kalli kanka ka ga duk yadda Allah baraka wa ta'ala ya ka waɗannan al'amura ta haka waɗannan abubuwa za su iya sa ka ka sake samun tsayuwa akan shi Allah bin Allah tabaraka wa ta'ala abu na goma sha uku da zai taimake ka wajen bin Allah da a kai ta tazakkurul maut wal akhirah yawan tuna mutuwa da kuma yawan tuna lahira ya za ka ƙare ya za ka mutu ya mutuwa za ta zo maka a wani hali anya za ka kai gobe anya ko in an jima ba za ka mutu ba anya da dai sauran irin waɗannan anya za ka shiga aljanna anya ko ko wuta za ka shiga ko dai yare ne kai ta tuno lahira suna daga cikin abin da za su taimaka maka wajen samun tsayuwa akan bin shi Allah tabaraka wa ta'ala abu na goma sha hudu da zai taimake ka wajen tsayawa akan bin Allah muhasabatun nafs shine yi rai hisabi wato duk lokacin da ranka ta ɗebo saƙo, ka buge ta ka kwaɓe ta ka gwale ta kai makan kai sabi ka ce zaki halaka ni zaki kai ni gidan halaka ta ma sha'awar zina ka ce ƙarya kike ta ma sha'awar ka zagi uban wani ka ce ƙarya kike ta maka sha'awar ka giba ka annamimanci ka ci mutuncin wani ka ce ƙarya take ka mata hisabi wannan zunubin fa ki ɗauka don haka ba zan aikata ba ka komar da ita zuwa ga bin Allah tabaraka wa ta'ala kana yi makanka hisabi kana kallon ayyukan da kake aikatawa ko kyawawan ka sun fi yawa to ta hanyar ne za ka tsira abu na goma sha biyar annazuru fi siratul anbiya ka rinka kallon surar annabawa hususan ma tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ka karanta tarihinsa ka karanta yadda ya rayu ka karanta mu'amalarsa ka yadda yayi wannan zai taimake ka wajen tsayawa akan bin shi Allah tabaraka wa ta'ala abu na goma sha shida wanda kuma da shi ne za mu rufe wannan shirin luzumul masjid fi salawati wa durusul ilmi kalizimci yawan zama a masallaci da kuma yin sallolin jam'i tare da mutane da kuma halartar wuraren da ake ba da darussa na ilmi hakika waɗannan za su taimake ka wajen samun tsayawa akan bin shi Allah ta baraka wa ta'ala ya ku bayin Allah muna addu'ar Allah ya taimake mu akan waɗannan abubuwa goma sha shida muka ambata kuma mu samu daman aikata su mu sa su cikin rayuwar rayuwarmu shirinmu na gaba jama'a zai ci gaba ne akan idan kai istikama. menene abin da za ka girba sannan za mu ambaci kuma sabubban da suke jawo karkacewarka daga kan bin hanyar Allah ka saurare mu a shiri na gaba domin ka samu maganin karkacewa daga kan bin hanyar Allah domin ka sha wannan maganin sai ka tabbata akan hanyar Allah kuma ka ga irin abin da Allah zai yi maka na sakamako da zai baka akan tsayuwarka akan bin Allah da'iman wa dauman kafin zuwan shiri na gaba muna muku sallama to madalla Allah Allah saka da alkhairi a kuma anan ya kamata mu da aya a cikin shirin